ka san inda Allah ya taimaka eh. in dai ban zo gunka na sha shayi ba eh. wala sai rinka jin wani abubuwa daban-daban alhaji ka san zaman da muka yi da kai a sudan wannan a shayi a sudan muka saba da shi Allah Allah wallahi wannan gaskiya ne Wani ai am kana ji eh. kai inda Allah ya taimake ka haka mutum ne wanda kake abu dan Allah kake ba dan kowa ba ai ka tuna lokacin da muka yi zaman Saudiya alhazai da suke zuwa aikin umara da aikin haji ne ake bai kwangilar dafa musu shayi. Eh wallahi. Aka biki 1990 can Eh. aka biki a gidan Masa'udu sarkin Maka. Ni din nan ne aka bai kwangilar shayi. Ka zo ka ji yadda Laraba suke yin yare sun ji zakin shayi. <laughs> Allah mutumi na. Eh. Kai. A zubo shi. Ya kai na dan gidan nan. A zubo shi. Alaikum salam. Shayi ina kwana. Barka da zuwa. Lafiya. Ya gida. Biredi nake so. To to to. Gaba ɗaya zai aiko? Ya yi ma ya isa. Ai, ita kasuwa da kake gani. Daga Inugu, Yaraba suke zuwa su sai biredi a guna. Koma. Ta sassafe. Yawwa. Nawa ne? A je ki kawai bar kuɗin. Haba kuma kyan ban ban kuma ba gwa wa. To na gode Allah ya sa. Ka gode? Haba kai. Haba Alhaji. Ta gode. Ai na burge ni. In baka kyautata musu ba wani lokaci da zaka musu. Allah, Allah. Ta tafi da kuɗin. To ai mata suna buƙatar taimako. Gaskiya ne wallahi. Kuma Salamu alaikum. Alaikum salam. Sanu mai shayi. Ah. Dan ki dade. Lafiya kalau zan samu kwai? Kwai ya kare wallahi. What? Na ce an juma ya kamun kwannan kuma bai kamun kwannan ba. To, zan samu biredi? To, Wannan ai dai ko? okay to a bani daya. To shikenan. No <laughs> oh, no no no. Ai rayuwa tana buƙatar agaji. Mm, tana buƙatar agaji. Duk abin da kake yi. Eh. Bismillah. Ba damuwa ba damuwa. Ga kuɗin fa. A ki bari. Ai haka? Taki taki kai ke aba ke. To ba damuwa na gode. Ai barin mu da ku. Amma kin haɗu. Wai wai wai wai wai. diman dirke an dai ba mu kyautata muku ba a rayuwa da kika gani nan irin su guda uku ne a duniya ai suna buƙatar agaji yauwa ko ba gaskiya ba eh ai mata dole sai an taimaka musu a'a gaskiya kai da nan kuma kuma na ga ma wani abu eh daga saudiya na gyama gidan masa uri sarkin maka aka ban wata shayin nan ana biki a gidansa duman dirke wai alquran wannan ta ta hulli ta laftina ka shayi assalamu alaikum abu alaikum salam bare Allah sanni me shayi kai me za baki na Allah ina son madara ne to madara waya nawa guda shida ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas takwas kuma shida kika ce in ba ma ungu rike rike to ka cire biyun mana ah, shida a ah, ya haka ai ya kika min jiki yarinya da Allah a nan kike yau ko ke fa teki a to na gode <laughs> no no no a ke rike ai mu ai ma ya he ya ya yalla he kika ga kece kuma kai dan Allah da abin madagascar. tuno ta kasa wai Madagaskar ai da abin da zake dan Allah za a yi ma dan Allah ya ma gaskiya ko ba ka ba yawa ni agaji ka yi shi a ko'ina ai rayuwa ku tafi ku tafi Allah ya ji kana ji iyayenka taya ma kana ji ko eh na gode kudin nan naka bandan ya ji ku kana dare da karbi mu a kai na talauci ya same ka kenan ka dinga raba buredin nan nawa na shayin da ba madara ma rabu da alhaji mu tafi cewa ne ba ni kudin nan so kana ya ba wannan magana haka kuma duk matan can musu baka kudin man na kanan sai mu sai mu ya mu me shi kwana kan kudin su alhaji daya wayannan iyayenka ne wace ce uwarka a cikin su to ka ga uwarka iyayenka ne amma dai na mun hankali da uwarka kai ye wallahi kama da kan na fuskanci bakin ciki kake da akan akan shayi ka zabgan din da tafi eh to kama da kudin ka wallahi ka ban kudi alquran ko gowar kai da ka jin rabu da shi alhaji alai na fi ganganci da hauka na fi ka hauka na fi karen hankali tarka ka ne mata abu kace zaka jawo shi tarka ne ka tabado barin gama gaskiyar lamari tarka ne ka tabado yanzu dai ka ga wallahi ban kudi na dan uwatar ni na hana shi daura dani zai karba kyauta dan daudi ne ni ni dan daudi ne kai wa dan daudi ne sai an fashe ma baki wallahi asnata zan je ndawo yanzu a ah, haida mu je Allah kaman kudi mu je mu je mota kai ki sai ku da kula mun da mu je mota mu je mota kuma wani ne mu je mata ka ashi kudi ya fi na dubu ka akan a can hasan ko sisi ba ba ba iya ba ba ba kai ba ba ba ba ba a ba <laughs>